أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na 182 a cikin karatunmu ta al'imamu malik rahmatullahi alai yau 21 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da ranar tara ga watan goma shekara ta 2020 kenan ta miladiya za mu tashi babi na 274 a cikin wannan littafi mai albarka almuwafa a babin a taksir hadisi na tara.

na'am yace haddathani yahya an malik ubaidullah ya zanta mun hadisi an malik daga malik ah, yace ubaidullah yace yahya ya zanta mun hadisi an malik daga malik annafi daga daga nafi dan abdullahi maulan abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar kana idza afṭara min ramadan ya kasance idan ya sha ruwa daga azumin watan ramadan ma'ana akai sallah karama wa huwa yuridu hajj alhali kuma yana nufin yin hajji a wannan shekarar wato shawwal ya zo shi kuma yana so a wannan shekarar zai yi hajji lam ya akhud min ra'atihi wala min lihiyatihi shay'a hatta yahuj to baya baya cire wato baya aske ko sai sayan wani abu na gashin kansa ko gashin ko gashin gemunsa baya dauka baya cire komai hatta ya huj hatta yayi hatta yayi haji hatta yayi haji Allah ta ce muna muna karatu na'am hatta yayi haji wannan fi'ilin Abdullahi bin Umar ne Abdullahi bin Umar ya kasance idan dai zai yi hajji a shekara to idan azumi ya wuce waɗannan watannin tun daga shawwal dulqaida har zuwa dulhijja to ba zai aski ba ba zai yi saisaye ba ba zai aske gashin kansa ba ba zai aske gemunsa ba har sai tukuna ya aikin hajji ba a faɗi gashin baki ba saboda shi gashin baki al'amarinsa ba a so ana barinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce huffu shawari wato ku datse shi wato ku rage ku rage ku saisaye gashin baki amma gashin kai da gashin gemu to sai ya bashi ya cika komai tsawonsa sai ya kyale shi don ya zamanto cewa lokacin da zai yi ibadar aikin hajji wato akwai isasshen gashi wanda yake zai aske shi wannan sai ya zamanto kamar cikar isa matuƙa ne wajen thumma liyaqudu tafatahum thumma wato su ci a wato su sarayar siyasar da wato daudar jikinsu wato ya tattara daudar kun ga wannan sai yi kama da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan watan dulhijja ya kama kuma mutum yana so ya yi layya to kada ya aske gashin kansa a kada ya cire wani abu na gashinsa har sai yi layyar wala na akai don ya zamanto ya cika barin abin da zai cire ranar hajji ɗin ya kama da mai aikin hajji dan ya cika wannan wal yufu sun a thumma liyaqdu tafatahum hmm. to amma amma kamar yadda kuka kuka sani hadisin ummu salama ne wannan imam malik shi bai ruko da shi ba yana ganin babu laifi mutum zai shi yasa ma nan kaga qala malik laysa zalika ala nas wannan baya kan mutane yahtamil abinda abdullahi bin umar yake yi abu ne wanda yake na istihbabi amma malik yace wannan abu ne wanda yake shi yake yi amma wannan baya kan mutane ba mutane sai sun yi ba wato la ala wajhil wajib wala ala wajhil istihbab la ala wajhil wujub wala al istihbab ba ta fuskar dole ba ba ta fuskar mustahabbanci ba abu ne abdullahi ibn umar yake yi to amma tunda abu ne wanda yake ba a ruwaito malamai suna fatawa da haka ba to shine malik yayi ishara ga cewa riwayar tana nan sorry dole ina haka ne saboda hasken rana Eh, ba komai ba komai a ba komai ba komai yana yin haka ne saboda wato ya samu yana yin haka ne saboda fahimta tasa to amma don malik ya nuna cewar kada a ɗauki wannan fahimta ta abdullahi bin umar da wannan abin da ya so ya yi a ɗora al'umma a kai har waɗansu masu rinka ganin cewa dole ne kuma wannan zai zama tawa mashakka ga mutane yanzu kamar wanda yake mai saurin fitar gashi a ce ya yi wata kusan wata biyu da kwana goma bai yi aski ba kuma ya zama tukan cewa shi ba mai tsafta ba ne kaga sai a rin ganin sa kamar mahaukaci to shi yasa kun ga wannan yana daga cikin basira irin ta malik da hangen nesansa ya ce ba komai ne kawai da ka karanta ka ji an ce an yi ba kenan sai ka ɗauka ka ce ka sa al'umma a kai. shi ya ce laisa dalika alan wannan baya kan mutane su yi shi eh. eh. na malam gani Thank you. wai mutane da waɗansu in sun je aikin hajji idan sun zo bayan sun yi umra daga madina suna da 'yan kwanaki da za su zauna a makka to wai sai kuma su je su sake wata umrar in suka sake wata umrar ana ce musu kada su yi aski sai su je su yi aski bayan sun yi umrar nan tsakaninsu da fita mina kwana biyu kawai saboda lokacin da za a dawo lokacin da za a yi aski bayan aikin hajji kan ba komai sai dai kawai a zuba mutum ruwa a ta kankara e to wannan sun yi sun kuskure sunna shi ya annab sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo da sahabbai waɗanda suka yi tamattu'i ce musu yayi fi taqsir fi yi fi su yi ba su aski ba don su bar wani abu na gashin da za a aske lokacin aikin hajji don su bar abin da za a aske lokacin aikin hajji saboda haka mutum baya yin aski bayan yayi yi matu'i matu'i sai dai idan ya san akwai isasshen lokaci tsakaninsa da aikin hajji wanda zai sa har gashi ya tofo yanda zai zamanto an samu gashin da za a aske idan an yi tahalluli daga hajji idan ko ya zamanto yayi idan idan lokacin kurarre ne in lokacin ƙurarre ne to kada ya aski idan lokacin ƙurarre ne ya yi askin haka to duk da haka ba za a ce askin hajji ya fada a kansa ba haka za a yi askin babu koman babu komai din amma sai a sanya sai a sanya askar hmm, a aske haka da abinda a daidai abinda ya samu ya samu hmm, na'am na'am na'am a'a ko kaɗan ba wannan baya nuna haka yana nuna dai kan cewar yana barin gashinsa ɗin hatta ya hujje eh to ai hajjin zai iya zamantowa ta matu'i zai zama towa kirani zai zama towa ifradi eh, idan ta matu'i ne kaga shi kenan zai yi taksiri kenan to shi kansa taksirin da zai yi idan gashin da yawa ai kaga abinda zai abinda zai gusar na dauda daga jikinsa ne yawa ne eh na'am na'am abinda yasa ya ambaci gemu saboda shi ma gemu kamar yadda za ka gani abdullahi bin umar idan ya gama aikin hajji yana aske shi yana saisaye shi za mu gani a nan eh. na'am na'am na'am na'am daga wahaddathani an malik kuma ya haya ya zanta min hadisi an malik daga nafi anna Abdullahi ibn umar cewa Abdullahi ibn umar kana idza halaqa fi hajjin aw umra ya kasance idan yayi aski a aikin hajji aw umra ko umra akhadha min lihiyatihi wa sharibihi sai ya datse daga gashin gemunsa da kuma gashin da kuma gashin bakinsa wato idan ya yi idan ya aske gashinsa to kuma sai gemunsa ma sai ya dace shi to an ruwaito cewar ya kasance yana ya kasance kamar yadda ibn abdulbar ya kawo daga mujahid ya ce ra'aitu ibn umar na ga abdullahi ibn umar qabada ala lihiyatihi yawman nahar ya damƙi gemunsa ranar babbar sallah ثم قال للحجام sannan yace ma wanzani khudh ma tahta alqabda to ka aske abin da yake karkashin damkar wato sai ya kama gaimin haka to ni gaimin na bai kai tsawon haka ba idan a ce ya mai tsawo ne to abin da yake kasan abin yake kasan damkar idan ya taho kasa sai ce to sai a yanke shi to ibn shine ibn abdul bar rikita to kun ga ibn abdul bar ibn umar shine ya ruwaito hadisin ufu liha wa huffu shawari wato ku bar gashi ya toho da yawa ya cika gashin baki kuma ku rage shi ku isa matuƙa wajen rage shi saboda haka ya nuna hadisin ba yana nufin kan cewa haramun ne a taɓa gemu ba kamar yadda waɗansu suka fahimta ba yana nuna haramun ba ne yana nuna kan cewa babu laifi za a iya aske wani abu na gemu idan ya zamanto eh, malik ya yi bayanin cewa maksudi a cikin wannan shine kada ya zamanto barin gemun ya zamanto jirkitar kama ya zamanto mutla ya zamanto bata kama idan dai dan gyara kama ne babu laifi idan dan gyara kama ne babu laifi mutum wannan kuma abin da ake nufi da liha shine abin da yake na wato gemun da yake fitowa a haɓa banda wanda yake fitowa a saje wato banda saje shi kam saje kamar yadda aka ruwaito an ruwaito cewa daga sahabbai ibrahimun naha'i ya ce kanu ya huduna min awaribi lihahum wato su magabata sun kasance suna rage wato a sajen gemun fuskarsu wato su dan daddatse sajen don ya zamanto ya yi level hmm. muku an ga malamai sun yi wannan sai a ce a ka gani an bar sunna malam yana so ya malam yana so ya kyau ko sabon aure malam zai yi ne <laughs> to sahabbai suna yi hmm, sahabbai suna yi waɗansu gaskiya sun tsananta musamman malaman mazhabar hanabila alhanabila sun tsananta suna ganin wanda duk ya taɓa gemu fasiki ne ah, saboda ya saba umarnin o'ofun liha hmm. to shine ne wataran bana mantawa muna karatu da muka zo wajen a ah, wajen hukunce-hukuncen aure wajen sharaɗin waliyi aka ce waliyi dole ya zama adali fasiki ba zai zama waliyi ba sai wani ya ce to su yaya za su yanzu duk waliyansu gemunsu a suke suke wanda suke ɗora musu aure ya za a yi da aurensu kenan <laughs> eh. inda an ce wanda ya aske gemu fasiki ne kuma an ce fasiki ba zai zama waliyi ba saboda in ya ɗaura aure kenan aure bai yi ba to ya za a yi da masu askakken gemu da suke daura musu aure saboda su suna a mazhabar hanabila da wannan kaulin yake to suka aka dai ta hayaniya dai <laughs> aka ce a ai ba abin nan sai a dawo kaulin jumhur wajen aske gemu a kan cewar wanda ya aske shi ne domin wato barin sunna amma wanda ya aske shi saboda ya kawar ma da kansa wata jirkitar kama ko makamancin wannan ko yana da wani tawili to shi kuma babu komai almuhim wannan a wannan hadisin yana daga cikin abin da yake nuna cewar a umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na a bar gemu ya tofo ba wai yana nufin idan aka datse wani abu daga cikinsa musamman wanda yake ya yi tafayo wato ya kaga wani gemun wani ya yi kafar Kano wani ya yi can eh, to dan a dan gyaggyara shi wannan ba wani abu bane domin shi wanda ya ruwaito hadisin na a cika gemun shine yake yi saboda haka sahabi kuma ya fi fahimtar hadisin da ya ruwaito da wani sahabi ne ya ruwaito sai a ce watakila a abdullahi bin umar bai san da wannan hadisin ba shi yasa yake haka amma shi ya ruwaito hadisin kuma duk da haka yake rage gemunsa saboda haka wannan ya nuna cewar a rage gemun da ake yi da aka ruwaito da rage gemu ba yana nufin saba wannan umarnin ba na annabi sallallahu alaihi wasallam almuhim abin da ake nufi musaba ma yahudawa wanda su ba sa barin gemu aske shi suke tas kaga bayan sa kamar abin nan bayan sa kamar da mallam abdullahi yake cewa kamar bayan dan jariri <laughs> babu alamar gashi ko kadan ba haka ake nufi ba abinda ake nufi wato a bar gemu kuma a rage gashin baki haka zalika irin wannan abinda aka rito daga ibn umar yana damkar gemun sai ya aske abinda ya kasa haka aka rito ma daga sayyidina ali ibn abi talib haka zalika daga abu huraira haka zalika daga al-hasan al-basri daga cikin malaman tabi'ai kenan kuma qatada yace ma kanu ya'khuduna min tuliha illa fi hajjin aw umra magabata ba sa rage tsawon gashi sai dai in sun yi hajji ko umra a hajji ko umra in suka yi aski to kuma sai su rage tsawon gashi kanu ya'khuduna min al-aridain kawai dai suna rage wato saje ne ma'ana in ba a hajji ko umra ba ba sa taba gemu amma suna gyaran fuska ta hanyar wato gyaran fuskar da suke yi na saje a wato a rage shi shi ma ba wai su aske shi ga baki ɗaya ba shi ma sai dai a rage shi don shi ne ma'anar ya akhud ya akhud ya akhud bi ma'ana ya dan saisaye wato a ɗauki almakashi a daddatse saboda wanda wani ya fi wani tsawo wanda ya fi tsawon a datse shi don ya zamanto ya yi lebur ya yi lebur to abinda shi ne ma'anar wannan haka duk wannan suna cikin a musannaf na ibn abi shayba kamar yadda ibn abdulbar ya ambata na'am to menene alakar askewar gemu lokacin hajji ko umra ai rage gemu lokacin hajji ko umra da rage gashin baki shi dai rage gashin baki ko a hajji ko ba a hajji ba ko a hajji rage gashin baki yana daga cikin sunanul fitra yana daga cikin abin da ake so a yi ba a san wato a bar gashin baki a cunkus saboda na farko dai akwai sanya mutum kyankyami don wanda yake da gashin baki idan ya ɗauko ruwa yana sha ya ɗauko ruwa yana sha gashinsa yana taɓa ruwan nan kuma ka san ba isasshen ruwa ake da shi ba ban isha ake yi a da sha ka bani haka ake yi to mutum da gashin baki buzu-buzu ya sa gashin bakin ya shiga watakila ma da ɗan sauran majina a jiki ya taɓa ruwan sannan kuma ya miko maka ka sha aka ga ya haramta maka watakila sai ka yi amai kuma babu isasshen ruwa balantana a samu wani ruwan to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana a yana yi mughira bin shu'ba da yake da gashin baki sai ya dauki almakashi da aska ya sa almakashin karkashin gashin bakin ya datse masa ya daddatse masa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi ma mugirata bin shu'ba haka eh, wannan ta daga cikin manaqib din mugirata bin shu'ba eh, ya to kaga ya nuna cewa ba aske shi ake ba shi yasa ma malik yace aske gashin baki jirkita kama ne mutla ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma naha anil mutla mutla shine a yagalgalta mutum a wato yanda ake yagalgala yagalgalta mutum in mutum ya mutu a fede shi a babbata kamar jikinsa a yanke a yanke kunnansa a datse hancinsa irin al'adar jahiliya da suka yi wannan shi ake ce ma musla to malik ya ce wanda ya aske gashin bakinsa kamar haka yi da talkobo da aske gashin baki malik ya ce duk musla ne a wajen malik ba a talkobo sai a hajji ko umra ba a yin talkobo sai a hajji ko umra to saboda haka baksudin yin cewar yana yi a lokacin hajji da umra saboda lokaci ne na ilqa'u tafas kawar da dauda kawar da dauda din nan shine samun jamal samun kyau kyan jiki kyautata jiki da haka yake aske gemun saboda in mutum ya rage gemu, in mutum ya dan daddatsa gemun ya gyaggyara shi haka zalika ya ya ya aske gashin baki ya daddatsa gashin bakinsa wannan zai kyautata kamarsa kamar yadda askin da faifai yake masa to shine maksudin da yasa Abdullahi bin Umar yake yin haka na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga rabi'ata bin abi abdurrahman shine rabi'atul ra'i eh rabi'atul ra'i shine wanda shine wanda a babansa da zai yi tafiya ya bar kuɗi wajen uwar tasa yace ta ajiye masa da uban nasa ya dawo ya zo zai shiga gida sai ya ga ɗan saurayi zai shiga gidan sai ce malam ina za bai san mahaifinsa ba ne ce malam ina za ka sai ce ai gidana ne sai uwar ta fito ta ce mahaifinka ne to sai mahaifin a sai ya tambaye ta ina kudinsa da ya bata ajiya sai ta ce babu kudi ya ce ina kudinsa ransa ya ɓaci sai ce ina so ka je masallaci in ka je abinda ka gani ka dawo mai magana da ya je masallaci sai ya ga wato rabi'a ɗansa yana da halka babba ɗaliban ilimi sai ɗaukan karatu ake masu fatawa sai ɗaukan fatawa suke yi sai ya ce ya koma ya gaya mata ya ce ga abinda na na shi to akan haka kudin naka suka tafi ka ga scholarship ko kaga uwa kenan mai hankali investment a ilimi babu kamarsa amma mu sai ka ga mutum mutum sai ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi domin ya tafi umra domin ya tafi umra ya kashe miliyoyi don ya tafi umra amma a ta rigima da shi idan aka ce ya kai ɗansa makarantar da zai biya a dubu ɗari Ta yi ta rigima da shi shi ya fi son ta dubu ashirin amma ya dai cikin sati biyu ya je ya kashe miliyan biyu amma ya kashe dubu ɗari ya sa a tam ya sa ɗansa yana ƙyashin wannan to ta yaya za a yi ta yaya za a yi rayuwa haka ba ka yadda ka kashe kuɗi akan ilimi ba to gama ta uwar rabi'a abinda sai kenan rabi'a tar ra'ayi malamin malik shine uwar malik rahmatullahi alai ta ce ma malik je ka majalisin rabi'a ka koyi ladabinsa kafin ka sami iliminsa na'am cewa wani mutum ya zo wajen alkasim ibn muhammad alkasim ibn muhammad kun san shi aiko alkasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq eh, wato dan aisha a gaban teta so dan ne ita tare ne shi ita ta rene shi na'am ya ce ya ce na yi ɗawafin ifala kuma na yi ɗawafin ifala ɗin nan tare da iyalina sannan sai na kaikaita na fada na kaikaita zuwa wani kwari a shirbi shi ne kwari tsakanin duwatsu kun san maka cike take da kwazazzabai na fada cikin wani kwazazzabo wani dan kwari sai na tafi zan haɗu zan sadu da iyalina na kusance su an gama aikin hajji yana da buƙatar iyalinsa a kwari ya gangara na'am sai ta ce lam sai ta ce ai ni ban riga na ai har yanzu ban yi sai ba ban aske gashin kaina ba yace sai na kama sai na kama a wato gashin kan nata na fuzge da da rana sannan na afka mata <laughs> sai alƙashin ya yi dariya kun gama ma duk gashi mun yi dariya <laughs> na'am waƙala ya ce masa ka umarce ta ta datse gashin kan nata da almakashi aljalaman su almakashi kenan wa amce musu aljalaman saboda harshe biyu suke da shi yadda almakashi da yake na'am to kaga wannan ya nuna ya nuna a fikihun bai masa inkari ba alkafin tabi'i ne bal yana daga cikin manyan tabi'ai cikin fuka ha'us sauraka wanda ake komawa ya zuwa ga fatawarsu musamman a madina to wannan bawan Allah kowa da irin ɗabi'arsa kowa da irin halinsa wanda zai iya haƙuri saboda lokacin aikin hajji babu daman mutum ya kusanci iyalansa ko taɓa hannunta ba za ka yi ba in ka taɓa hannunta da niyar jin daɗi sai ka yi fidiya sai ka yi to kowa da irin ɗabi'arsa bayan ya yi tsawaful ifada hankalinsa ga baki ɗaya yana kan matarsa ana gamawa maimakon ma ya saurara sai an koma mina an je masauki sai ya jata ya ga wani ɗan kwari haka ya jata suka gangara wani ɗan kwari to ya bukace ta sai ta ce to ai ni ban yi ta ban aske gashi na ba saboda ba baya saboda ba ta yi tahalluli ga baki ɗaya ba ba ta yi tahalluli ga baki ɗaya ba jirgin ta yi tsawaful ifa ba shi ne sai ya ɗauki abin nan tun da yake cewa ba dai aski ba ne ba sai an nemo almakashi ba hmm? haƙora ma almakashi ne sai ya kama da haƙoran ya dace sannan ya biya bukatarsa to amma saboda tsoron Allah shi sai je gaya ma alkatin kun gona ya nuna rashin mutum kada ya ji kunya akan sha'anin addini kada ya ji kunya ya tambaya akan sha'anin addini idan ma yana gudun kada abin a ce ko ya yi rashin kunya ya ce wani mutum ne ya yi kaza ya yi kaza kaga ya saka ya ko zai iya samun hukuncin amma shi sai ya faɗa cewa ga abin da ya faru gare shi hmm. kuma wannan sana'a tana taimaka babu ba za a ce rashin kunya ba ne kamar yadda aisha ta ce allah ya ji kan matan ansar kunya bata hana su sanin addini ba to alkasim ya yi dariya saboda ganin rashin wato saboda ma'anar dariyarsa abu guda biyu na farko ganin wato shauƙinsa ga saduwa da iyalinsa na biyu kuma yadda ya wannan ishtihadin ya kama yana ganin kan cewar datsa gashi da haƙori kamar datsewa ne da almakashi akwai bambanci ko ba bambanci eh yawwa akwai bambanci me bambancin shi ma ai ba lalle ya zamanto tsinkewa ba na? ahsan almakashi zai cire dukkan gashin don kamar ka tattara gashin ne saboda haka kowane bangare ka hada shi sai ka aske shi shi ku haƙori ba shi kawai za ka ɗan cizgi daidai ɗan wanda ka samu ne eh, watakila na ɗan wani kwiɗi ne kawai ka samu ko na ɗan tsakiyar kai ɗin saboda haka ba zai game ba shi kuma sharaɗin tafsiri ya zamanto ya game ka ya game gashin kai baki ɗaya shi yasa aka ce mace idan ta tashi tafsiri ta'khudhu min quruniha sai ta datse daga wato ɗaurin gashinta yawanci larabawa kun san sukan yi ɗauri uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai mama Esther Zainab bayan an mata wankan gawa a dauri gashinta a dauri uku ɗaya nan kwibin ɗaya nan kwibin ɗaya kuma tsakiya sai a jefa shi baya to idan mace za ta yi tafsiri sai ta tattara waɗannan ɗaurin guda uku ta haɗe su sai ta dace na mai guda uku kenan tsaya na zuwa kai kan kalaba ina sani ba, idan kuma mai ɗauri biyu ne in ta kama ɗauri biyun sai ta haɗa sai ta dace sai kana magana kalaba muna magana larabawa ne larabawa suna kalaba bari mu dawo kan namu mun gama da larabawa bari mu dawo kan namu masu kalaba da masu shuku mm. eh, idan kalaba ne to shi ma haka za ta tattara wato a ɗaure-ɗauren na kalaban sai ta dace shi idan shuku ne ku dama an haɗa su a can sama kawai sai ta kama shi gaba ɗaya sai ta dace mm. to kaga duk wannan zai yi da hakori ba zai yiwu ba saboda haka tafsirin da ta yi alƙasim ya nuna masa cewa tafsirin bai yi ba saboda haka ya umarce ta je ta sake tafsiri hmm. ya yi umarce ta sake yin tafsiri to me malik ya ce akan wannan ƙala malik a tsaya malam abubakar yana tambaya na'am amin sai su bude eh o oh, su kitse gashin baki hmm. wannan duk na wannan na majusawa ne eh koyi da majusawa suke eh koyi ne da majusawa ba a yi majusawa da yahudawa haka suke ai ko yanzu yahudu suna yin wannan yahudun orthodox idan ka ga yahudun orthodox haka za ka ga sun kitse gashin bakinsu ba ku taba ba ganin hotonsu ba ku taba ganin hotonsu ba da wannan yar malafar suna wannan karatun nasu in ku lura da gashin bakinsu za ku ga har kitsewa suke yi kuma suna kitsa gashin kansu ma to gara gashin kai wannan kitse shi babu komai mm. na'am maliku ya ce astahibbu fi mitli haza an yuhri qadama ina soyarwa mustahabbi ne a wajena a cikin hali irin wannan ya wato ya kwararar da jini ma'ana ya yanka wato ya saboda barin wajibi na'am na'am wannan kuwa saboda abdullahi dan abbas ya ce man nasiya min nusukihi karka ce nuskihi nusukihi na'am wanda di ya manta wani abu daga cikin ayyukan wajiban aikin hajjinsa to ya kwararar da jini ƙa'ida abinda abdullahi bin abbas ya faɗa kenan kuma ba shi da wanda ya saba masa ya zama kamar ijma'i duk wanda ya bar wajibi a cikin aikin hajji to ya zubar da jini wannan ishara ne ga cewar aski ko saisaye a wajen malik yana daga cikin wajiban aikin hajji kun tuna a wancan karatun muna cewa akwai saɓani shin aski yana daga cikin wajiban aikin hajji ko ku abin da ake yi ne domin fita daga aikin hajji halil halq nusuk aw tahallul wannan matsala ce malik shi ya ce nusuk ne ta wannan ya ɗaya daga cikin madogaran malik Baganar abdullahi ibn abbas cewa wanda ya bar wajibi daga cikin wajiban aikin hajjinsa to ya kwararar da jini to wannan taƙasirin kamar ya bar wajibi ne to shi yasa amma me yasa malik bai ce masa dole ba sai ce astahibbu me yasa yace astahibbu ina soyarwa a cikin irin wannan halin an yuhriqa daman na'am fuqaha'u a ka amsa tambaya ta tukuna amsa tambaya ta sannan amsa taka me istihadin nasa a me yasa malik bai ce dole sai yayyanka ba sai ya ce masa astahibbu to sabani ka lizimta ma malik sabanin da shafi'i yayi da shi shi yana da ra'ayin kansa <laughs> wannan ba sabanin ba shi ne ba na'am bai ce masa je ya yanka ba eh alqasim bai ce masa je ya yanka ba wannan wajihi ne amma akwai wani dalili wazihi na'am ha ah, to ai mace ce da ma ake magana na'am yankan eh. ai akan yankan akan matar ne fa ba a kansa ba shi ya riga ya gama aikin hajjinsa ya yi aski ya yi tsawafi ya riga ya gama aikin hajjinsa ita ce tilasta ta inda in tilasta ta aka shi ne zai to sai zamanto yankan wajibi a kansa me yasa aka ce musalli kamar yawa abinda za ku ce kenan cewa a yi ita matar ba kamar wadda san ba ta aski ba ce an tsige mata gashin sai dai wannan tsigewar gashin bai isa matuƙa wanda za a kira shi tafsiri da zai zamanto kan cewar ta yi wannan wajibin na aikin hajji ɗari bisa ɗari ba don an ɗan tsige mata waɗansu gashin kanta ba a game kan gabaki ɗaya ba da datsewa bai zaman kan cewa ta yi tatsiri ɗari bisa ɗari ba to saboda wannan ya ce mustahabbi ne inda ba ta yi baga baki ɗaya inda ba ta yi ba inda san ba ta yi ba ya sadu da ita me zai faru sai ta yanka mustahabbi ko dole dole dole to amma saboda ya ɗan tsige wani abu daga cikin gashin to sai dai bai tsige yadda yake ya kamata ba a cikin shari'a shi yasa sai ce to mustahabbi ne kun fahimta wani da muhimmanci mu rinka faɗan mu rinka ku rinka gano madogaran malamai da me yasa suka faɗa haka na'am wa haddathani an malik na'am na'am kuma ya zanta min hadisi daga malik daga nafi daga abdullahi ibn umar cewa ya haɗu da wani mutum daga cikin iyalansa daga cikin mutanen gidansa ana ce masa almujabbar sunansa kenan almujabbar laƙabi ne amma sunansa abdurrahman saboda mahaifinsa ya rasu alhali ana cikin yana ciki da aka da haife shi sai hafsa ta sa masa suna da sunan mahaifinsa sai ta ce la'allallaha yujbiruhu la'alla Allah maɗaukakin sarki wato zai ɗauke zai sanya masa wato zai ɗauke zafin rashin mahaifin nasa da yi aka sa masa sunan mahaifin na'am shi sa ake ce masa almujabbar wato wanda aka yi tajbiri wanda aka wanda aka a a kawar da zafin bakin zafin rashi da shi na'am qad afada ya riga yayi dawafin ifaba amma bai yi aski ba kuma bai yi taqsiri ba bai yi saisaye ba ya jahilci wannan ya jahilci cewa ana yin wannan sai abdullahi ya umarce shi ya koma yayi aski ko yayi saisaye sannan ya dawo dakin Allah sannan ya yi tsawaful ifada ya yi tsawaful ifada wato domin ya samu tartibi wannan abdullahi ibn umar haka ya umarce shi saboda ayyukan ranar sallah farko a yi jifa sannan a yi yanka sannan a yi aski sannan a yi tsawaful ifada to shi bai yi aski ba sai dai ya tsawaful ifada sai dai ya tsawaful ifada sai abdullahi ibn umar ya umarce shi ya koma mina ya je ya aski ko ya yi saisaye sannan ya dawo ya sake yin ifa ifada domin ya samu tartibi kamar yadda yake don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya to amma wannan umarnin da ya masa ba alawajihil wajhil ba ne a bisa istihbabi ne a bisa mustahabbanci ne wai latin da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda duk ya faru a wannan rana na jinkirta wani aiki ko gabatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa if al wala haraj je ka kai babu laifi kaga ya nuna cewar tartibin dai shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma idan aka saba tartibin to mutum babu laifi a kansa saboda haka sai a ɗauki umarnin abdullahi bin umar da ya ce masa ya je ya yi a ɗauke shi a bisa al-istihbab musamman wajen cewar an ce jahila zalika ya jahilci wannan ba shi da sani na'am kuma ya zanta min hadisi daga malik cewa wato balaga balag ya zo masa shine riwaya ta tuke zuwa gare shi cewa salim dan abdullah dan abdullahi dan umar kenan ya kasance idan yana idan yayi nufin yin ihrami sai ya ce a kawo masa almakashi sai ya datse sai ya datse gashin bakinsa kuma ya rage daga gemunsa ƙabla an yarkab kafin ya hau dabbarsa da zai kama hanya kuma kafin ya ɗaukaka muryarsa da ihrami kafin ya shiga cikin ihrami to menene hikimar da salim yake yin wannan ku salim fa yana daga cikin shi ma fuqaha us yana daga cikin manyan tabi'ai dan abdullahi bin umar ne daga cikin ha'ul madina shi to shi idan yazo zai yi ihrami a to sai ya datse gashin bakinsa da almakashi kuma ya daddatse gemunsa da almakashi sannan sai ya hauta guwarsa sannan yayi harama da hajji tunda ba zai yiwu bayan ya yi harama da hajji ba ya ce kuma zai datse gemu maksudin datse gashin bakinsa da gemu da yake yi shine don saboda idan ya bar su to zai iya kawo zai sa kamar zai sa ya dada samu ya kawo jirkitar kama wataƙila shi salim yana da saurin tofowar gashi wanda wannan zai sa ya samu wato kamar ta canza to kuma jirkitar kama ana ganinsa kamar nau'i ne na na almutla wato bata kama saboda kada ya zamanto tsawon yayi tsawon yayi tsawo gashin bakin ya tsawo tunda daga madina zuwa makka fa tafiyar kwana nawa ne goma sha biyu kwana goma sha biyu to katon kuwa kowa ya gyaran fuska ya kwana goma sha biyu ya san ana so bayan kwana goma sha biyu zai so ya sake gyaran fuska to ballantana kuma watakila masu gashin larabawa wanda yake saurin tofowa to maksudin yin haka kenan wannan ya nuna cewar yin haka din wato yana daga cikin abin da magabata suke yi duk da yake baya daga cikin ayyukan aikin hajji na'am babu talbid babun talbid at-talbid shine wato a ban san a Hausa sauro ya suke fassara talbid ba ma'anarsa dai shine a sanya karo a cikin sabulun da za a wanke kai sai a wanke kan tare da ƙaran sai ya zamanto ƙaran ya dandade gashin ya sanya gashin ya zamanto ba zai rinka tashi ba ko a yanzu idan mutum idan ka kula za a ga 'yan yaman in kuka je aikin hajji in ka ga 'yan yaman ka kula daga cikinsu za a ga suna irin wannan kaga kansu yana kyalli yana a kyalli kuma ya koma ruwan ƙasa-ƙasa sun sanya ƙaro sun dandaɓe kan don saboda kada gashin ya tashi maza da mata duk suna yi nau'i ne na wato a kada gashi kada mutum ya zamanto ya shagaltu da gyaran gashinsa yana ta ƙoƙarin kwantar da shi ko kuma jirkitar kamar ta yi yawa saboda ba zai iya taje gashinsa ba a cikin waɗannan kwanakin tunda ba zai iya taja gashinsa ba idan bai dandaɗe shi ba sai ya zamanto ya yi gizo kamar na mahaukaci to shi ya sa ake yin talbid kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya yi kamar yadda ya zo a hadisin hafsa inni labbatu ra'asi wa qallattu hadi fala uhilla hatta hatta yablugha hadi mahilla kamar yadda ya ce a hadisin hafsa na yi talbidi wato na dandade kaina kuma na rataya rataya a jikin hadayata don haka ba zan aske gashi na ba ba zan fita daga cikin ihrami ba har idan na yanka hadayata na'am to wannan yana daga cikin ayyukan aikin hajji tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya nuna kan cewar yin haka din ga mai aikin hajji sunna ne na'am ya ah, ubaidullah ya ce yahaya ya zanta mun hadisi an malik daga malik an nafi daga nafe an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab amirul mu'minin qala ya ce man dhafara ra'sahu wanda wato ya kitse kansa ya daure kansa wato ya yayi kansa tifka ya tibke gashin kansa falyahliq to yayi aski wala tashabbahu wala tushabbahu bitalbid kada ku ce kada kuma yadda talbidi ya zamanto muku shubha kada kuma yadda talbidi ya zamanto muku shubha at-tadfir shine kitso yawanci sukan yi sai a tattara gashi yawanci sai tattara gashi sai a kitse shi a baya za ga yanzu yara waɗansu har su ma wai hazi'i suke e yi ko a tattara gashi ga baki ɗaya baya sai a kitse shi a ƙarshen eh, to su laraba da yake gashin su mai yawa ne suna yi waɗansu kuma ma su yi shi guda biyu eh, kamar yadda mata sukan yi hmm, kamar yadda mata sukan yi na pakin na bayan shi ne pakin eh lallai ba na usman kai ma ka san yaren zama sabarin kenan da <laughs> kun ji pakin ake ce masa na baya din to sayyidina umar yana cewa duk wanda ya yi wannan to falyahlir idan ya zo ba zai yi taksiri ba ya aske gashinsa domin shine zai tabbatar cewar ya aske kowane gashi amma idan ya tattara in ya fakin din in ya yanke ƙarshen yana ganin wannan bai isa matuƙa wajen in ya yi taksiri ya yi bai isa matuka wajen game dukkan gashin kai ba yasa sai ya ce falyahlif ya aski wala tushabbahu bitalbi abinda yake nufi wato kada ku kama wala tushabbihu wala tushabbihu wala ba wala tushabbahu ba wala tushabbihu ay la ta'khudhu at-talbid shubha kada ku dauki dandade gashi ya to muku shubha wato kada ku ce ai abinda kuka yi na a kitso ba talbid ba ne ba talbid ba ne tunda ba mu dandaɗe gashi ba don haka ba sai mun yi aski ba wato kana gudun kana so kada gashin ka ya ɓaci to sai ka ga idan kai talbid za a ce dole sai ka yi aski talkobo sai kuma baka son talkobo to don ya zamanto gashin ka bai zamanto ya tawarwatse ba to sai ka yi fakin in ka yi fakin to in ka tashi sai ka ce to ai wannan ba talbid bane dan haka zan iya yin saisaye ba sai ne aski ba to sai na Umar yace in kai in kai wannan kitan sai kai sai kai aski ba za ka yi saisaye shine wala tashabbahu bit talbid kada ku ce wannan ai ba talbid bane dan haka ba sai mun yi aski ba sai kun yi aski ko shi kuka yi na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga yahya ibn sa'id al-ansari daga sa'id ibn al-musayyib cewa umar ibn al-khattab ya ce wanda ya san wanda wato wanda ya daure gashin kansa abinda ake nufi da al-iqas shine idan ka tattara gashin in ka tattara gashin gabaki daya to sai ka nade shi kai masa kai masa kulli sai ka kulle shi an fahimta shi kansa gashin kamar a ce wannan ne gashin ka tattara shi haka to sai ka ɗaure shi haka an fahimta sai ka ɗaure shi haka ka ƙulle shi eh gaskiya ne ƙullewa ne ba ɗaurewa ba ne ɗaurewa da wani abu za ka sai ka ƙulle gashin haka to wannan shi ne iqas man aqasa ra'sahu eh, au zafara ko kuma ya kitse shi au zafara shine idan ka tattara shi sai ka kitse shi ka shigar da shi kan juna haka an fahimta eh, eh? ka tufke shi tufka kai masa tufka kamar yadda ake tufkar igiya eh ko kuma ya dandaɓe shi to aski ya waje ba a kansa duk wannan a wajen na Umar sai mutum ya yi aski dole ba zai yi tafsiri ba domin da haka ne zai tabbatar ya game dukkan bangaren gashin kansa wannan kuma shine mazhabar malik shine jamhurin malamai suka tafi a kai malik da sauri da ahmad da shafi'i fil qadim amma alhanafiya suka ce wannan bai zamanto ayyani ba zai iya yin tafsiri amma fita daga cikin oda shine yin wannan abin da malik ya faɗa to sai dai mu yanzu duk saboda lokacin bashi da tsawo daga makkan zuwa madina awa hudu ne awa biyar in an dade a mota alhazai awa shi awa takwas saboda ka a cikin yini daya an riga an yi saboda haka tsawon lokacin da da ake dauka yanzu ba a daukar sa saboda haka babu bukatar talbi kuma mu gashi mu gashin mu ma a mu na mu ma gashi gashi ga yadda yake bayan baya fitowa da wuri baya yawan da zai zaman cewa har muna buƙatar sai ya damu mutum da za a dandabe shi na'am to lokaci ya kusan karewa tun da mun zo kan babi bari mu tsaya a wannan babin insha Allah akwai tambaya na'am na'am mene eh hmm. eh wato shi abdullahi bin umar abin da ya yi ai kamar ruhin wannan hadisin ne sai dai shi tun daga shawwal fa baya aski tun daga shawwal ba askin gashi ba askin gemu har sai ya yi aikin hajji din tukuna sannan zai yi aski shi haka abdullahi bin umar yake eh, to shi ku hadisin ummu salama daga ganin wata ne idan mutum kuma yana so ya yi layya ba mai yin hadaya ba a ba mai aikin hajji ko umra ba mai yin layya wanda yake so ya yi layya to kada ya aske gashinsa kada ya aske farcensa kada ya yanke farcensa har sai tukuna idan ya yi layya ɗin wannan mustahabbi ne haka haka a imamu ahmad a wata riwaya ya ɗauke shi cewa mustahabbi ne mm, waɗansu kuma sun tafi akan wajabcinsa to amma su malik da malik yana ganin wannan a wannan hadisin ba ya nuna cewar bai ruko da abinda hadisin ya zo da shi ba hmm. duk da yake a hadisi ya riga in hadisi ya riga ya tabbata hadisi ba zai kaulin malami ba zai zama hujja akan hadisi ba hadisi shine zai zama hujja akan maganar malami na'am na'am wai game da wanda suke dandabe gashinsu yaya za a yi wajen shafar kai eh, ya za a yi wajen shafar kai wato ruwa baya shiga kenan ko a ah, hassan ka kawo magana mai kyau ka kawo magana mai kyau hmm. saboda in dai karo in yaji zai hana ruwa shiga ta ba zai hana ruwa shiga ta kowane kwiɗi ba tun da zai zama akwai sauran wanda yake ruwa bai taba ba tunda in ya taba juzi'i babu laifi ko kuma a ɗauka kan cewar wannan hajiz ne wato abu ne wanda yake yayi shamaki ga gashi saboda bukata don haka sai a haka halatta shi kamar yadda idan kai rawani za ka iya shafa akan rawani ba tare da ka shafar kai ba ko ba haka ba na'am idan babban kari ne ko idan babban idan babban kari ne sai mutum ya yi wanka sai mutum ya tsefe gashin nasa idan mutum ya yi talbid idan mutum ya dandaɗe kansa a hanya sai ya mafarki janaba ta kama shi to a nan wajen sai ya tsefe gashin nasa ah, sannan ya yi wanka to wajen tsefa gashin idan kuma gashi ya fi tafa sai ya to sai ya yi fidiya abin da ya sa na faɗi haka wannan ban ga fatawar malamai ba mm. abin da ya sa na faɗi haka saboda hadisin Aisha radiyallahu anha lokacin da ta yi haila annab sallallahu alaihi wasallam ya ce mata unqudi ra'saki wamtashiti ki wa thumma ki kwance gashin naki sannan ki tsefe shi sannan ki wanka wankan shiga ihrami to an ce mata ta yi na wankan shiga ihrami ta tsaifa kanta ta koma mai qiran ta koma mai qiran kuma an ce mata ta taje kanta ta zamanto mai yin kirani da maimakon mai yin tamattu'i ta shigar da hajji cikin umra ta zamanto tana cikin ihramin ta kenan kaga ya nuna kan cewa wanda yake zai yi haka saboda wajibi kamar wankan janaba min babu aula kuma ba a ce ma tafi diya ba saboda haka shi ma idan mutum yayi wajen tsefewar sai a hankali yadda yake ba zai cire gashinsa ba yadda zai zama tokan cewa ya wanka an ji tambayar sa ko idan mutum ya yi talbid kuma wankan wajibi ya kama shi amma wanda yake zai yi alwala kuwa zai shafa sai a ɗauke shi hukuncinsa kamar hukuncin rawani ne domin wannan sanya wannan hajirin sanya ƙaron da ya yi don ya dandaɓe gashin abu ne wanda ya yi shi saboda bukata ba abu ne wanda ya yi shi saboda ado ba saura ka wannan ba za ka yi kiyasinsa ba a kan mata da suke shafa jamfarci mata da suke shafa jamfarci kan cewar in sun wanke in suka zuba ruwa shi kenan ya wadatar saboda su abin da suke ba don bukata ba ne don ado ne ko kuma yanzu wata masifa ma yanzu da ta zo wata masifa da ta zo idan mata za su tafi biki idan suka je aka yi musu wannan kwalliyar da suke zama kamar dodanni hmm. idan ake musu wannan kwalliyar tun la'asar idan ba tana da kishi ba da sanin eh, to in ta rike alwalarta ta yi alwalar sallar azahar ta rike alwalar ta yi azahar da la'asar da magarba da isha ba za ta samu yin alwalar sallar la'asar ba kuma ba za ta je ta wanke ba tunda wankewar ma watakila sai an yi wajen awa daya ana wankewa to in ku mutum ya bar lokacin sallah ya riga ya fita kaga ya aikata kabari ya aikata kabira to ra kamata su kula da wannan ba a ce kada su yi ado ba a wa man yuna sha'u fil hilyati wa huwa bil khisami ghayru mubin haka Allah ya yi su suna kan ado ko da adon zai mai da su su zamanto kamar dodanni ne sai sun yi to in sun yi abin ya kamata su kula sallah ita ce gaba da komai su kiyaye alwalarsu ai musu adam su rike alwalarsu alal akalla fi azhar a zahar da la'asar kuma magariba ma su yi ta akan lokaci to duk da yake dai kada a ce na yi musu rukusar su jam'i tsakanin magariba da isha akwai sauƙi na jam'i tsakanin magariba da isha za iya yin sallar azhar ko za su yin jam'in azhar da la'asar domin biki Eh? Hmm? na to la tun tunda dai Abdullahi ibn Abbas ya ce fa'ala zalika li Allah la yukhrija ummatahu dan kan al'umma ta shiga cikin takura saboda kai idan akwai sauki sai su hada azhar da la'asar in su hada magariba da isha in su in suka yi inda alwalarsu ko kuma kafin su yi kafin ai musu sai a zahar su hada da la'asar sannan su je ai musu ai musu fentin idan aka yi idan magariba ta yi shikenan za su iya jinkirta magariba sai isha ta yi sai su jam'u ta akhir sai su magariba da isha bayan an gama komai sun wanke ko eh, wannan tun da abdullahi ibn abbas ya ce fa'ala zalika li an la yuhri da ummatahu amma sabar malik dai a zahirin fatawarsa bai da ba amma ibn wahab ya tafi akan ra'ayin ibn abbas a akan hadisin ibn abbas za su iya yi insha Allah wallahu ta'ala a'lam na'am malam muhammad yankan da ya kama mutum wanda ya yi wani abu amma bai san hukuncin ba sai bayan shekaru sannan ya sani yana kansa ai haƙƙin Allah ne bashi ne a kansa saboda haka sai ya tura can makka a je a yi masa in ya samu mai tafiya ko kuma ya waya irin mazauna can makka din yawanci ana yi sai ka samu mutum ka tura masa sai ya ce maka to ga ga kudin akuya ga kudin yanka da ake yi eh, riyal 350 ko riyal 400 sai ka tura masa kudin kenan sai ya yi maka hmm. Hmm. na'am sinadari wai su shafa masu shafa mai wai don gashinsu ya karu? ko wai don gemu ya fito? Hmm. to idan abin nan a ah, idan ba ya cutarwa idan ba zai cutar ba wani lokaci ne ga irin wayannan abubuwan suna taba lafiyar fata in ba zai cutar ba babu laifi sun zai iya yi in ba zai cutar ba tunda ba canza halittar Allah ba ne suna eh, dama namiji an yi shi da wannan halittar na. na wai yawanci kwalliyar nan da aka yi eh wai rawar cewa idan suka je wajen kwalliyar eh aje a tarawa shi ne yake magana cewa wai a ba su damar ake su jami'in nan oh to ai abinda ba kowane ba kowace ba ba ba kowane event ne aka haramta ba idan mata ne Allah a abin nan an halatta musu yin lahau lokacin aure hmm. an halatta musu su yi waka su kada su kada eh, tamburin duk hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su fi kidan ƙwarya to rawace dai ban sani ba gaskiya a ba kowanne ne maza suke yi ba da Allah la tushaddidu ya sheikh alanna to da yake wato ba ku ne kuke ba yanzu da yake mata ne shi yasa ake tai musu to sannan wannan yake salamu alaikum Allah ya kara mana lafiya yaya matan mu wanda ba su da yawan gashi to ya za su yi Dan ba shi da jela wadda za a yanke a ba wai jela ba ai ba a ce a yanke sai ya yi jela ba gwargwadon tsawon ɗan tsawon wato gabar ɗan yatsa kun ga wannan gabar shine gwargwadon to ko da yake matan yawanci suna cewa wannan ayin aka yi haka ya tafi da gashi ya yi yawa to da yake su malamai suna magana gwargwadon na matan larabawa ne eh? matan larabawa amma dai wannan inda ana so a yi shi ne ainihin bin suna haka haka ya zo a hadisun haka jabir ne ko ƙadirar unmula mm. shi ne gwargwado to abinda kika cire saboda bautar Allah kika san Allah gashin da zai musanya miki bayan wannan a gari ki mu dai ba za mu ce ki ɗauki rabin wannan ba duk da yake wannan ɗin alawajihil istihbab ne shine mustahabbi ba a nuna cewa in ta yanke kasa da haka bai yi ba ba wai in ta yanke kasa da haka bai yi ba amma dai wannan shine gwargwadon abin da ake so a yi na'am gaba daya eh gaba daya ta dan yatsa gaba daya ta dan yatsa kuma dan yatsan ma a sababa ba wannan ba mai tsawon eh wannan a sababa shine alaikum salam wala abubakar tambayar ka ce ta karshe na'am amin eh, mutumin da yake da wurdi da yake tashi cikin dare ya yi sai a rashin lafiya ko nauyin bacci sa bai tashi ya yi ba to zai iya ramawa tsakanin hudowar rana da kiran sallah a zahar lokacin zawal e zai iya rama su sai ya yi raka a goma sha biyu in yi raka a goma sha biyu za ta rama masa wurdinsa wanda bai yi ba cikin dare haka ya zo a hadisin na umar shi ne aika ke gari din bayan rana ta fito kamar karfe bakwai tun daga lokacin tun daga karfe bakwai har karfe goma sha biyu yana da dama cikin wannan awa biyar din sai ya raka a goma sha biyu sai su to a maimakon wannan wurdin nasa da bai yi ba cikin dare din a an ba in dai har a zahar sai baka rama ba shikenan wannan in dai ba za ka iya ramawa gobe ba in dai ranar ta wuce da a zahar shikenan ta kubce ta riga ta ce na a ah, ba laifi ai mustahabbi ne ai babu laifi eh. na eh a'a raka a goma sha biyu daban walaha daban zai raka a goma sha biyu akan rama wurdinsa na dare bai da bai yi ba walaha kuma akan walaha saboda idan nafila ta zamanto kowace tana da makasudinta tana da manufarta to ba a hada su da niyya daya ba a hada su da niyya daya ka ce to shi kenan bari ka ku tsuntsu biyu da dutse daya ba a yin wannan amma akwai inda ake jifan tsuntsu biyu da dutse daya din kamar ka zo masallaci a sai kai raka'atul fajr to wannan raka'atul fajr din ita ce kuma ta zamanto tahiyatul masjid kaga ka jefi tsuntsu biyu da dutse daya shafai da wuturi ita kuma fa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a da kake karɓan addu'ar wanda ya roƙe ka Allah ka karɓi addu'o'inmu akwai ƴan uwanmu da suka yi mana wasiyar yi musu addu'a Allah ka ba su biyan bukata akwai ƴar da take mara lafiya tana kwance za a yi mata aiki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya akwai wani wanda mota ita ma ta buge shi yana neman addu'a Allah ya ba shi lafiya akwai ɗan uwanmu ɗalibi ne na wannan makaranta yana neman addu'a Allah ya biya masa bukatunsa akwai wata ƴar uwanmu ita ma ɗaliba ce ta wannan makaranta ɗanta zai fara kasuwanci muna roƙon Allah ya ba shi dacewa duk waɗanda suke nasu ko su kansu suna so su fara wata harka ta neman falalar Allah muna roƙon Allah ka fuwace musu ka sanya musu albarka da arziki mai amfani a ciki wanda ba su da lafiya da wanda suke mana wasiya da wanda ba su yi mana wasiya ba Allah ka ba su lafiya dan uwan mu uban mu Alhaji Amin dan ta Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiyarsa Allah ka gaggauta masa warakarsa akwai ƴan uwan mu wanda suka rasu a wannan mako na roƙon Allah ya gafarta musu da alaran malam Abdulrahman da Profesa Abdulhamid Isa Dutse Allah kai musu rahama Allah ka ɗaukaka darajarsu Allah ka sa aljanna makomarsu Allah ka kyauta bayansu mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani Allah ka yaye mana tsananin da ake ciki a wannan al'umma Allah ka yaye mana tsadar hawa farashin abubuwa ya rabbal alamin Allah ka shirye shi wa mu ya zuwa ga kyautata rayuwar al'umma Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya musamman 'yan uwanmu da suke cikin jihar Zamfara da Katsina har yanzu ya Allah suna cikin tashin hankali Allah ka ba su aminci Allah ka ije musu sharrin mabarnata da suke kashkashe su Allah ka ije mana sharrin masu garkuwa da jama'a waɗanda suke satar waya da kawo barna da kashe-kashen mutane a cikin al'ummar mu Allah yi mana maganin su Allah ka dakusar da karfin su Allah ka sallada bayinka a kansu Allah ka ije mana sharrin su ya rabbal alamin ya Allah ka sanya mana albarka a damunan mu Allah ka sa a samu albarka a cikin girbin da za a yi yan uwanmu na kasar hadeja wanda su ambaliyar ruwa ya sa suka rasa dukiyoyinsu da gidajensu ya Allah ka zamanto gatansu Allah ka tattaro su zuwa gare ka Allah ka musanya musu da alkhairi daga cikin falalarka Allah abinda suka rasa Allah ka musanya musu Allah abinda suka rasa Allah ka ba su Allah ka zamanto gatan su ka ciyar da su ka tufatar da su ka wadata su ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت